من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu dama muke samun kanmu a wannan barci mai albarka kamar kullum Allah madaukakin sarki ya kaddari dawon mu wannan rana a wannan wuri a wannan lokaci da za mu ci gaba da karatun mu cikin littafin mai albarka ya riyadu salihin na imamu rasuwar rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah ya mana jagora shafi da za mu karanta ya ba mu ikon gane gaskiya da kuma aiki da ita ake ba mu ikon gane bata da ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya dakar da mu ban manta ba muna cikin babu tahmini wasu sha'ari wal walwashar wal wa huwa tahmini al wanda mun yi hadisai guda biyu a cikin babin ko guda biyu ne wanda yau za mu tashi hadisin Ubayy bin Abdurrahman na jin nan ne ko bayan cewa an Ubayy bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiya عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم هنا نجد بيان babu da yake maganan ƙara gashi ko yin zane ko da akwara ko kuma yin shirya ko na makamancin wannan bin gairi mai shar'i ba da wani abu na shari'a da ya halatta maka yin haka ba domin wasu abubuwan za a iya samu an hana wasu a azarar shar'i kuma su buɗe maka ko yi sai ka yi su gwargwadon yadda shari'a din ta ba ka dama malam yace an umayr bin abdurrahman annahu sami'a muawiya ya ji muawiya bin hakan kenan ama hajja lokacin da ya zo aikin hajji ya hau kan mimbar kasancewarsa amir a wannan lokaci yana bayani a kan mimbar wa tanawala qussa min sha'r sai ya ɗauki wani gutsuran gashi ko wani ɗan gashi karami haka kana fi yadi harasiyin ya gan shi a hannun wani wani kamar za a ce polis yanzu kenan ko dogari a bayan can ko a wajen sarakuna masana faƙawar ya ahalar madina in ja hankali mutanen madina yake aina ulama uku mana ina malaman ku suke سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه Bana na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin mutum ya ƙara wani tashi da ba nashi ba daidai da gwargwadon wannan ɗan tashi da kuka ga nashi ana komi kankantar da jiran. wa yaqul inna ma halakat banu isra'il Shi hina ittakhadha hina ittakhadha hadhihi nizam shi abin da ya halaka banu isra'il shine sake da suka yi wa matansu wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala wajen ƙara gashi kuma suka sa musu idan kenan wannan yana nuna maka cewa ashe ƙarin gashin galibi mata ne ke yi domin ya tazayyano da ya tazayyana biyu sha'a suna yin ado da gashi suna hassadan gashi suna alfahari da gashi domin ado ne wanda ba shi da shi ko ba ta da shi sai ya canza kokarin daga cewa ta same shi ko da muzayya ma'ana ko da na ne sai zamanto irin wannan ya tabbaba musu shiga alaka don me mazansu sun sa musu mazansu sun ga kamar ba komai ba ba shi kenan mata mata suna matan mutum suna iya zama sanadin halakarsa in har yin tafi wa kusa kuma halikun naran da Allah ya faɗa yana jin hankalin maza ne su dage wajen sa ido akan matansu kenan duk abin da ya zama na zaɓen Allah subhanahu wa ta'ala ne ba daga kan ƙarin gashin zuwa canja launi zuwa ƙara farko zuwa duk wani abu da mata sukan ɗauke shi abin ado inda dama shi suka fi ƙwarewa ke zama ma Allah ya ce awa man yurasha'u da hiyya wa huwa fi khisam ghayru wanda aka gina shi akan son ado ita za ga yarinya ko yar karama ta yan kujila in tana tafiya in ta ga mota ta ta lota ta ga fuskar ta domin su adam ne damuwar haka kuma mace duk lokacin da za ta yi alura sai ta sake gyara duk lokacin da wani abu zai taba fuskar sai ta sake gyara shi in ya yarinya ce kuma haka za ta cikin jakar ta cike da kayan ta zafi saboda kullum su a cikin adam suke to adam ne zai sa har su ga cewa halittar da Allah ya musu ta musu kaɗan. Sai su nemi ƙara ƙare sun ƙara. Wani kuma sai ka samu shi da kan zama ya auri shi yake taimaka wajen yin waɗannan abubuwa. To sanin cewa mace ta kiyaye yi wa da ɗa'a cikin abin da ya saba wa dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ma miji ya kiyaye sa matarsa ta yi abin da zai burge shi amma akwai saɓon Allah idan zai iya sa ta ta zai gashin kanji ta yi adon wasu irin mutane bi kuma kallon su ka ga wahala ki duk abin da ka sa kanka wanda bai ba su sa ta ba za ka yi ta wahala karshe kuma ba zai kai ga abin da ake so ba wannan da yana nuna mana Allah dama da yake ba labari a cikin alƙur'ani annabi ma ya ɗan wannan salon na ba da labari magabata duka duk ba don komai ba ne sai don ka yi tunani duk wani kisa da za a bamu a ajiyance ta kuma ibra mai ibra a lura in fa a fa'alu khairan to ni ma mu wannan matakin mu yi wannan alheri in fa a fa'alu sharran wa waqa'u fi musiba to mu nisanci shi hatta la ba na ma asaba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu kisoshi ne don mu zaman so masu tunani masu ɗaukar Ibra. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ba su labari zai yi tunani ba shi za ka yi labari ba ka yi tunani ba yanzu ma a ba ka kisan wani sahabi a ba ka kisan wasu magabata kawai sai dai ka ce ka ji magabata ka ga al'amari ya lalace bai ma amfani ba sai ta ɗaukar cewa abun nasu ne kai wanda kai kuma ka tashi ka ce Allah sani a aljanna irin kuma ta ka ga anan ba ka kanka adalci ba an ce ga yadda suka yi ka ce ka zuwa zan ka kuma ce Allah ta ni tare da su ba ba zai yi ba aiki irin nasu sai ga Allah ya tada kai tare da su sahabi ne yake yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake san mutanen kwarai kuma ba yadda za a yi suke su mana sun yi gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya almasu ma'a man ahab kina tare da wa'in da yake so mana san sun da kake yi alama na nuna za ka yi irin abin da suke yi domin kana son mutum dole ka yi abin da zai yi ya kusan dole ka yi zuwa gari. amma da zarar ka yi abin da zai zai kawo zai zai kyamace ka to kaga ba ka yi zaki tun a duniya ma za ka ga kuma baran baran almuhim ya yi biye wa matanmu wajen sanyin ado har ya wuce shari'a ko mutum mu yi kokarin sa su zai yi su ɗin ba sa so amma mu ta kuma sai mu fake da arjiyar kawamun to kawamun ai tawaniya ne tawaniyan za ka yi dai na halal kar ka yi abin da ba na halal ba kuma ka sa ta sayi abin da bai dace wani lokaci ka yi amfani da daman an da da maka biyayya da fifita ta akan iyayenta da sauransu shi ya sa wannan ya sa ka yi ta dora ta akan turbar da ba Allah ne ya ce a yi wannan abu ba Allah ya kare wannan babu wannan hadisi ya kare a nan sai hadisi ya gaba قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة wanda hadisin da zai biyo bayansa zai fassara shi fiye da haka. Suwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمطات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه باب النوم المتفرجة وهي التي تخرج من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنها وهو الوش والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليسير حسنا والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك طيب wannan ka duba za ka ga illa mara imallah da ƴanmu mata da su kansu matan auren wasu sai addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin farko yace Allah ya la'anci alwasila mai ƙara gashi wal mustawsila da wacce za ta sa a ƙara mata wal washima والمستوشمة مكرنة الوشم الوشم شيء من زعني شيء ساعة زبزة نامة كودن علامة كودن أدو كودن أدن دي يكون مني amma alaman ma ba a ce ai ba wanda mun darasin sunan a baya to la ibn mas'ud kuma yace la'ana Allahu da yawa ko da ba dai ba mati da yawa ƴan mata ne a mazaje ne a kowaye duk da dai abin ya fi zuwa a mata don su ne suka bi yi wa jikin su ado wani mustaushi ma da masu neman ayyuki wani mutanannifa mutu kuma shi ne masu aske jira ma'ana jiran kai jiran goshi kyau mace ta sa a aski wata ma takan sa aske su gaba ɗaya ne sai ta rika zana shi da gazan yayi irin yadda take so wata kuma za ta sa a aske ne a gyara mata shi ya zama iri yadda zai ba da sha'awa duk wannan ne yasa suka shiga cikin la'anta domin yadda Allah ya fito da shi bai mata ba to da aka bari ta aske shi duka ta rika zana yadda take so ko ta rage shi yadda take so wal mutafallijati lil husn at-tafalluj ce masu buɗe akwara. su yi shirya su buɗa shi dan buɗu kaɗan dan yin kyau Allah bai yi ta da wushiryan ba hakwaranta suna mammanni a jere akan samu wanda hakwaranta haka su a jere ba wanda yake da wani gab a mata akwai a mata a wasu za su iya sa a samu abin da za a kankare shi ya bude wasu kuma a sanya wani abu kamar karfe ya yi kwanaki a ciki daga nan sai ya zauna a kashe a cire kaga dai duka ta'azibi amma dama ba wuce kusa kai ya fi bauta shi al-mutaghayyiratu khalqa Allah wannan canja halittar Allah ne to wayannan abubuwa da aka ambata sune ne mafi yawa sune mafi shahara amma baya nuna duk wani abu da za ka yi ne zai canja maka halitta ta Allah da ya yi ka a ganka a gaba haka ba a wani hadisan ma ya yi maganar alƙashira wal mustashira amma a ka kaga bai kawo su ba wal kishim shi ne taghyirul lawn asalin shi ne safa yau shi ke zaɓa in ya fitar da ita to in ka gan shi ga ya canza ya yi kyau kuma ya cire wannan ta daɗin ya bar wata mai kyau wannan kuma yi baiwa ce ta shi ta Allah da Allah ya mata to dan adam ma in yayi ciwo fatan jikinsa ta lalace za ga cikin ikon Allah sai ya sa ya rika safa yana fita mai kyau na dawwama a wajen wannan duka wannan wata baiwa ce ta Allah Allah ya ta'ala to haka wanda zai sa wani abu ya rika ɗauke launin da Allah ya masa na baki yana jawa fari in farin ne yana ƙara ja can kuma sai zama wani doga doga haka ya yi nisa abin kenan saboda ba tsarin Allah ba ne shi Allah kullama zada kullama zada husnan duk da abin ya ƙara fita sai ƙara kyau amma kai naka duk da ya ta fita sai ya yi har ka kasa gane ya zan yi balance ɗin da ya ba zai yi kuma da zaran ya canji daga yadda Allah ya masa to kullum muni bai shi samu sun ya daina ya shiga damuwa in ya shiga ba ya shiga damuwa wannan taghiru khalqillah shi ya haifar musu da la'adar Allah wata mata da ta ji Abdullahi bin Mas'ud yana faɗan wannan kuma cewa ya yi Allah ya la'ance su ita tunanin da aya ce a cikin Alƙur'ani ta makarantiya a farko zuwa ƙarshe duk ba ga wannan ayar ba kaga wayannan masu mata na gari ke masu ma kokarin sanin gaskiya in an ce abu yana kuka na za su je su duba yanzu wani ka gaya masa akwai yawa abu a tura kaza aya kaza shi so yake karanto min ayar in ka karanto masa kuma fassara mu in ka fassara masa to ya gama shi ya ɗebo abin cikin ruwan gani duk lokacin da za ka ba da reference in ka duba an da za ka yi tambaya fi da nuna layi waye ke duba sai ka gaba iyaka kawai ɗaliban zamani abin da suka fi sha'awa malami ya zama mai wahala wahalar kuma in ya dace da mai amfani shi ma in bai dace ba shi ma ya zama ba amfani ba wani ba sani ka zama ka ce wani ya ce a littafi kaza wani ya ce a littafi ka ki kai malam kai bincike sai kuma mai amfani ka binciken da ya yi ne ma wani amfani ka samu sai ga kuma ba amfani ya kare a wajen to iya abin da zai faɗa ke to da yawa wani lokaci sai ga karatu suka mu haka suke tafiya amma kai wani himma ya baka wani abu kai da abin da ya biya ma wani binciken kai ka je wani hoɓa sa kai ka gane abu wallahi duk abin da aka ce je ka duba kuma ka je ka yi ƙoƙari ka nemo ka bincika wajen ina yake wallahi sun ka ga ya fi zama maka a kwakwalwa a kan wanda kawai ba ka aka yi ka auna ka ga darussa ka zauna a gaban tv ka kunna suna tv ka kunna manara a gama abu mai amfani ya wuce wallahi da za ka zo an jima sai da kare da wani ma aka yi saboda arhar abin da da ya sa ka kama manta cewa wani abu ne mai amfani ba zai kamu. Idan wani ya zo har ya tafi bai rubuta alifun a littafin sa yana ga zai yana ga zai bata shi shi kuma wannan rubutu shi ne darajar littafi shi ne amfanin sa yau wani da zai baka littafin sa wallahi akwai littafin da da za ka buƙaci a baka wani da ya baka shi da irin sassabi ko kuma ka siya masa wani mujalladu sai ga ya ce wannan ne da da kake gani shi yake so saboda ilimin da yake cikin sa ba zai iya samun su ba a lokaci don kai duk da cewa yanzu dai an samu zamani wani ma wani lokaci ne ta saboda akwai kwamfuta an abu kake so yanzu ya mata mun ce ta fito ma da su iya san iya san ka iya ganin ka zaɓi na san ka kawai zaɓi san ka sai ga duka abubuwan eh na zamani ne akwai amfani akwai alkhairi amma fa in kai amfani da su a hanyar in ba ka baje su ana su karatu ma da jinki malamai nawa za ka ji malamin ce wallahi yin na ma na ma dole karatu ani na ma yi kaza me yasa kawai da kun buga ne Daga ya ce abu kaza yake so ya taba duba shi kawai da ka mai shi ke ne ya hakura in da shi zai ma haka ko ma ne kaga da in sun ne kuma shi ba ya buƙata to haka ɗaliban su ke zuwa to da yawa wani in ka gaya masa sai rika ganin ma shi ya san yadda ba sai ya shi ba hal wannan buyar Allah tana da musu bayan Allah na da ta ji Abdullahi Masud ya yi wannan abu kuma tana ga la'alla zai shafe ta ko zai shafe wasu nata bari ta kuma masu tushe da wata samu irin maganganun magabata kudu ne aiki aka zo dukan malam ya faɗa abu to koma inda ya samu kai za ka iya samun wata fa'idar ma da kila shi ta wuce shi amma dai sai ka ga kai da anashi to ta koma ta duba ka dawo babu ta gaya masa cewa ita fa ta duba alƙur'ani babu kuma kai ka ce la'ana da ana kuma ko kuma kai ka ce la'ana Allah wa shi ma da sauransu sai ta ce gaya masa wa وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه kuma وهو في كتاب da ya ƙara tabbatar mata to ya ni da ni da la'ance su ai ba ni ne faru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne la'ance su ni maimai ne nawa kuma haka Allah ya la'ance su kuma saboda haka a wasu riwaya din yake ce mata da take na karanta al-qur'ani ban gani ba ni ce mata to in ko kin karanta daga farko zuwa ƙarshe lallai kin karo wannan ayar sai dai baki fahimce ta ba sai take to a fahimtar da ita sai yake ce mata ki karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya zo wa ma min sirri umum ko me annabi ya zo da shi ya aiki su matukar shari'a ba jibilla bane ba tabi'a bane ana jibilla halitta ko ɗabi'a ko kuma al'ada ya samu ana yin shi ma yake yi kamar sanda ne kamar rike sanda ne ya ga Amma madina akwai kananan kwani kuma kile su ne mutane na tafiya yawanci suka sau sanda don maganin irin wayannan shi ma ya ga hakan yana da amfani ya kama yi to ba wani abu ne da yake ku rika yi wani sai ka saboda ya ji an ce annabi ya rike sanda kuma ya yi mota inda ka san shi da ita a wannan abu ne tabbiyar da sauransu to saboda ta shi af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake kiran su jibilla akwai da gairu jibilla akwai kuma tabi'a akwai kuma urf irin wannan ana warwarewa har a iya gano kuma wanne ne na shari'a wanda shari'a ma ta zo da shi akwai kusurciya akwai da ba kusurciya ba da sauran su ne wannan malaman usul sun yi bayani a babu adilla in ka duba sai ka gani ka kai ka duba al-adilla asani ko al-dalil sani a sunna in ka karanta shi a hankali sai ka ga in ji a littafin usulun da ka ke karanta shi za ka ga bayanan daban-daban wannan zai dora ka akan daidai ka gane ma a me ake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a me ba a yi sai gaya mata to ai annabi Allah ya ce abinda annabi ya zo da shi ku yi hukunci wanda ya hana ku kuma bancan ku hannu ke mata a ƙarshe wa kaddaha anhu ba, a wancan riwayar kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to daga nan sai da cewa an ba aya ba ce karara a mazmunin aya ne nuna haka ashe al-aqdu bi zawahirin ayat ba shi ne murad ba dole ka fahimci asraruha me suke nufi wani lokaci dole sai da malami za ka gane shi yasa ake so duk abin da kake karanta ko da kana ganewa wani waje ya dan ma rikici ba da yi ka yi maza ka garzaya inda za a fahimtar da sai ka yi bayani saboda haka wannan al'amari yana da girman gaske wayannan abubuwa da aka je musu a cikin wannan hadisi kuma muhimmancin su shi ne mutum kokari a gidan ga ya kiyaye waɗannan abubuwa maganar canja launi maganar wushiriya maganar ƙara gashi maganar ake kira ko tsirar da ita abubuwa ne ga sunan da yawa wanda in ka duba za ka ga gidajenmu cikin ke da waɗannan abubuwa Allah ya kare to malam yayi mana bayanin waɗannan kalmomi da suka zo cikin littafin yace al-mutafannidatu wa hiya allati tabrudu min asnaniha wani wani littafin mai ma tubridu min asnaniha ita ce mai ɗan nisan da hakwaranta liyataba'ada ba'daha min ba'd domin su nisanta amma ba duka ba yawanci na gaba wanda a nan ne ya fi kalilan kuma za su nisanta kaɗan ne domin wuciyar ta girma girmawa sai zama ba ya ba sai zama wani abu daban wasu ha su kyautata shi wa shi ne shine ya kaga gaba wuce a nan ya samu wuciya annanisa wa shi allati ta'khudhu min sha'ri hajji ilayha nanisa da ya yi yin shir'atin gidan yar uwarta shine N'anisa. Mai cire wa ita mai aikin ke a mai aikin to mai aikin ma ta shiga cikin la'anta ina da wanda ake wa wato wato rafiku ta tsiran da shi ne ya kira hasana don ya zama mai kyau kaga masu irin gidan gyaran gashi su bote kunan da ake gyara gonu da ake gyara kai da ake wanke kai a gyara da sauransu duk za ka samu suna irin wani ana samun mutum ma ka ga matarsa tana wata ta yi a gida wata ta yi shago to duk zai kasance an yi abin yadda ke a da ba ana gyara kai ba ya kwenda za ka ji a wanke ma ke a gyara shi ya fita daga dukkan datti ya zama mai tsafta gwanin sha'awa yana nan kuma a yadda Allah ya yi shi ga wannan daban a canja shi kuma ya zama wani abu daban yace wal mutanammusa allati ta'muru man yaf'alu bi hadhalik wacce take cewa a zo a mata kaga da me yin da wanda ake yi wa duk sun shiga duk wa'anda aka lissafa sai kaga an sa da me yin da wanda ake yi wa da me yin da wanda ake yi wa kaga duka kenan ana hali kenan kar ka ɗauke shi abinci abin shari'a da shi kake ci kake sha alhali Allah an kine yi kaga sai zama abincin ka yana kimuwa min haram kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk naman da zai tomo a jikinka na haram to bannaru auladi gara wutan ma ba da shi to kai an an mai da kai ka gaushi ya tuka ba ya damuwa ta samu Allah ya wata. wannan babin a wannan ya tsaya kuma ya hana abubuwa da dama wanda yana da kyau da shi ne yin kokari ya ga jari shi haka kuma ya kiyaye gidansa daga nan ne ya sa ido ko da 'ya'yanta ne su nisanci irin wannan kuma mun yi bayani musamman a wajen haƙori muka ce in dai haƙorin ya ƙaru ya wuce ɗabi'a kuma aka samu yadda za a daidaita ma shi wannan baya باب النهي عن مد الشيء من المشية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر بيده عند أول طلوعه wannan shi ma yana cikin matsalar da ta shafi maza mafi yawa Allah annahayu annabi shai. haramcin tuzge furfura in ta so fito mutum girma ya so bayyana yana duba mutum in yi hango wata a cikin. in ya hango wata gemun ya tuzge ya hakura da zafin kada ya gane ya zama tafiya kuma dole ka bi ko ya ki ko ya so annati shay min al-lihya wa ra'd ko kai wa ma da makamantan wannan wurin to sauran wuraren ma ba sai ya cire ba za a gan su amma dai na fuska da kai wannan shine gun farkon duba wani kuma abin da yake ya wuce ne jewa an cewa ke kullum a aski saboda burburan ta bayyana mai burbar gashinsa zai bayyana ya kuma aske to shi yana ga hakan ya ɓoye tsufarsa ko ka bayyana tsufarsa ko kar ka bayyana tafiya ko ta tafi a jikinka ba za ka gane gane a fuskarka za ka gane ta tafi to ko a ne za a gane wannan dai ba wai yaro ba ne wa annan fil amradi sha'ara shadi haka mutumin da Allah bai masa gashi ba shi fuskar sa ba gashi shine amran mutumin da baya yin gashi a fuska zai ga gashin ya zo fitowa sai yana ciccirewa saboda mai shi dama ba a samu ganin shi da ba to bari ya ciccire ko ya ciccire musamman furfuran su so mu zuwa masa Babu ya shi a gane gida ba bai da su da yawa to shi ma sai zai cire sha'ara da shi inda awwal dunuwa farkon fitowa sai shi farkon birni ya ba kansa lokaci daga ya ga alama sai a ya ga alama sai shi kaga wannan duka damuwa ne وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكف الشيء فإنه نور المسلم يوم القيامة نعم القرآن gane cewa wani ni'ima ne ake annabi sallallahu alaihi wasallam dan kuci ne domin hasken musulmi ne yawan kiyama ana za ta zama ma kamar fitila kenan za ta zama ma wata haske wata ni'ima shi ka a shi abin roƙon Allah ya kai ka lokacin ne ma Allah ya kai wani sarki ba zai fi addu'a nan ba musamman mai aure ba ta fara bayyana auren kuma ga damuwa yana bayyana su ja wannan sabuwa ba nan da ta aure sa'an da kuma ita damuwa idan za ka auri aure mace shekaru da kusan ɗaya to za a samu damuwa dole ka yi wani wani ka fi ta shekaru domin dama su din ba a rika yin zuciya kuma ya zama hankali zuciya zama kusan yin ya za ka sai a rika mai yi kasa wani Allah ya samu dan kuma a jikin yi hasan a kirajen abu da wanda wasu ne ne saboda haka abu ne mai alkhairi ma'ana kuma aka ce nurul muslim wasu malamai suka ce ba wani haske wani zai bayyana masa a kiraya ne anil ba'a akwai kwarjini wa jama'ar fitratihi kuma yana kawata masa yadda asalin sa yake wa bayahu wa shi shi ko fuskar sa ma take kuma yin hasken kuma mun sani cewa yau yama. Allah ya kan haske ka wasu suka to Allah ya bar su saboda wato kai ne dan Allah Allah ne yake ayi kuma zo ne yake a bari sallallahu alaihi wasallam kai dan wannan niyyar ka ga wannan da amma na bari ne dan na rasa yadda zan yi a ba kudin aski wani ma zai wani ki ba kyau gani ba gyara ba wani ki ba tsafta wani kuma sai ta farki ma da wasu uzurori yin na bari yana kuraje yin na bari kankayi yin na bari kaza wannan bayanin sa yana can shi ba zan ma zan zai gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رسول duba wannan hadisi da aka kawo shi a nan sai ka rasa zai hikima wani lokaci na ya bida aiki ya kamata ya shiga bida to amma sai ka duk wa'annan abubuwan sun shiga ciki duk abin da za ka yi baya umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama an mayar ma da kayan ka a so sai ta kawo man Amina amalan domin shi yake dacewa da nan a akan man ahdatha fi amrina domin shi ihdath zai yi wani ne zai ma kai ka kama yi to za ka haɗa su duka da wanda ya kago da wanda yake yi da wanda yake gwagwaya duk ciki suke an mayar muku da kayan na ya أمرنا أي dalilin يدل عليه دليل من ديننا ولا يشهد له أصل من أصول شريعتنا abin da za ka yi bai da wani asali kuma bai da wani ginshiki na addini da za ka dogara da shi to an mayar ba a su wa ake yi wa ibadar Allah subhanahu wa ta'ala da yanda da kai yanda yake ba ba a su ko ka wuce haddi ba a su shi yasa wa yake to inda abu yi wa nahi an ce yi abu to kar ka yi guluyi wajen yin wuce haddi har kar ka yi ifrat tauyewa an yi wuce haddi kullum kai kokari ka zama to kana ne wa khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata babu karahati istinja bil yamin duk ma shi ga wani tsawon da ba ta za su ya bu salihin ka dace da ayyuka masu zamar da mutum salihi ta kowane fanni yau a taɓa can gobe a taɓa can yau a taɓa nan gobe a taɓa nan har sai an karata da rayuwar ka kaf to Allah ya mana sai mu zama salihai Allah ka sa mu dace Allah ka sa kai wannan littafi ya zama hujjatul alaina amin babu karahi karahati al-ibtida bil yamin babu dake hana yin tsarki da hannun dama wa masul farj bil yamin bil ghairi udri da shafan tsaraici mutum ya shafa tsaraicinsa da hannun dama ba wani uzuri ba wani dalili ana iya samun uzuri hagun ya zama wani lafiya hagun ya zama ya samu matsala wanda dole sai damar ne za su yi wannan aiki to ba zai shi da yin su yayi da dama amma ba wani uzuri to kada yi kokarin yin wannan din da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ake fassara hadisin yujibu wa qiyamu malamai suka ce fi ma kana fi kai cikin abubuwa masu alheri wasu kuma suka ce fil mazkurat ababai masu daraja amma fil razai makaskanta ko na kazanta wannan kuma yadda ubi shimal sarkin kamar shiga bayan gida wasu ta daga masallaci da makamantan waɗannan wannan babin hadisi da yake ɗauke da shi yake wa an kasa da ta rabbi Allah ma'an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء والعديث أن تعمل هذا الأوصال رضي الله عنه يجي سوى أن إذا من صلى الله عليه وسلم إلى سوى دول من بائن آلي إذا كان لك تشوي في آلي ko ya je yin fitsari kaga in yayi ya أتياتي إذا بال أحدكم أي إذا أراد أحدكم الضم فإن يقول فلا يأخذن ذكره بيمينه kada ya je kama tsaraikinsa da hannunsa na dama wala ya kuma kada ya yi ja'i ma'ana tsarkin da hannunsa na dama wannan aikin hannun hagu ne kaga wannan yana daga cikin ladabi na istinja na kama ruwa wanda addinin musulunci ba abin da ya bari yana daga cikin abubuwan da mutanen salmanin farisi suke mai izikiri suna zai su mai izikiri game da addinin musulunci kuna tuntiyar annabin ya koyar da ku komai to har ka shi da fitsari ma koya muku yake kwarai kuwa ya gaya muku yake an hana mu kallon alƙibla kuma ga yadda za mu tsuguna kuma ga da hannun da za mu yi suka kai wannan addini ba abu ne ba, bari lalle ba abin ne ba, wannan kada ya sa su musulunta kuma duk inda kake rayuwa da wanda ba musulmi ba anan za ka gane karamci musulunci tsarin na damun sa haka zai kefe jikin katangar mutane su da wannan tsaye kawai yana gama da sauran samarai mai da tsakanin su ya tafi aika wa wani amma kai za ka ji kyamar haka kuma za ka yi ruwa kuma za ka je ka yi kuma za ka nemi wurin da ba mai ganin ka kaga duk wanda yana daga cikin ladufa da kama ruwa da haka za ka ga baji ne da ke zaman kansa a cikin littattafan addini babu ja, babu kama ruwa idan ka zo babu kama ruwa a gaya maka yin ruwan da yadda ruwan da za ka yi amfani da shi da yadda inda za ka zuba ruwan butar kanta ya ake so ta kasance wurin da za ka za ka shiga me za ka ce da me za ka shiga haka kuma an ana ta magana a wajen in za ka fito ne za ka je in ka je yin ma ya za ka kubura in ka tsuguran ya za ka yi duk wannan kaga ya tabbatar maka Allah ba abun da bari a addini in har wajen karanta da za a ce maka yi maza ka yi ka je ka gama ka fita a ce a'a ba haka bane sai an koya maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka shiga ga yadda za ka fita ga yadda za ka tsuguna ga yadda za ka kalla ga abin da za ka yi kai yawan yawan ma tsarki kansa kaga dai da aka koyar da kai in tsarkin za ka yi na fitsari ko na bayan gida ba a so ma direct ka fara yin tsarkin nemo abu ka share fitura. in fitsari ne nemo dutse ka fara ɗaukewa kafin ka yi tsarkin wanda yana da cikin sunnar da ba a cika yin ta ba mutum zai je tsarki ya tafi da dutse ya fara yi da shi sannan kuma ya ɗauko ruwa ya ƙara ba ka ake yi ba mutanen ku ba. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuba yake gaya musu ni ina mamakin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ku mala'ika jibril ya kan zo ya gaya mun Allah yana yaba musu me kuke yi ne kuke samu wannan yabon ne na yi da ke su da abin da suka sani inna nutbi'u al-idara al-ma'a yake mun mun tashi tsarki sai mun yi da dutse sai mun yi da ruwa wani haɗawa mutu yake kaga wannan ya ba su manka wani matsayi na musamman wanda wasu ma ta duba shi in dai ba an rasa ruwan ba ba su san me masu zama in ko da ruwa shi nan da to dama ba wai dole ba ne babu ba kuma karin daraja in ka yi ba ne almuhim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu yin da dama ya hana mu kama tsaraicin mu da dama ya hana mu kama tsarki ko ba lokacin tsarin ba mana ko da wajen kaikayi zai maka ka nemi tsotsawa ko ka nemi wani abu a wajen da ka sai ya taba su yi kokari ne ka bar wa dama a nan aka ba ta wannan matsayi hagu baya wajen da ba wa hagu hagu aka ba mu wannan matsayi dama ba ta wajen saboda haka aikin dama yana wajen neman abinci mai lafiya neman nama da za ka jefa a baki neman abubuwa ne da yawa wani ma ya haɗe ya mu Allah ka sa mu dace babu karahatul mashi fi na'alin wahid fi na'alin wahida aw kuffin wahid li ghayri udhrin wa karahati لبس النعل والكف قائما بغير عذر ma'ana yake wannan babi addini ya hana da karaha su tanzi akwai da tahrim akwai su tanzi, akwai kara'an da yake nuna haramci akwai kara'an da yake nuna tsarkakewa tsarki ake nuna in kai hakan ka tsarkaka ka tsafta wannan yana daga ciki an hana tafiya da takalmi ɗaya su na abin wahida aw ukkin wahida takalmin ka ya lalace ya tunke kana cikin tafiya ya tunke, to shira ɗayan ma ka yi su duka amma kana da kana tafiya da ɗaya kana neman mai gyara a cire su duka sai dai idan sun ka kira ɗayan zai yi waccan kafar tana da wasu matsalolin da wannan ba ta da to an samu matsala a kafar ba zai tafi ba to yi kokarin gaggawar neman mai gyara maka da wuri ka yi inda hali ma za ka iya zama a wani waje ka kira mai gyara ko ka aika ya fi in kuma sai ka yi tafiyar to ka yi dai kokari ka ka gyara da wuri shi ne ke mai yi abu in dai ba wani tsibiri wa a tilin na'am haka kuma an hana sanya takalmi wal kuf ko kunci qa'iman ku ji yana tsaye Wani ana so za ka sa ka zauna ke ka zauna ka sa ka dame ka tashi ka ga wannan ko ni dama da kowa zura ko ya ce gaba musamman da kalmi ba ku ba ba ne ba a bukatar wani wahala wani ko ba shi ma yana tsaye yana kokarin ya wani dole aka yi ya dafa ba zai zauna ba ku zaman kamala ba ce in ka sa in ka aikata haramun ba ba balle za ka sa ka hango ne ka fata a ba da gani ba ne abu kamala ce da cika kamala in ka yi ka zaunan kamala in kuma ka saka ka wuce ba wani damuwa ba za ce ka aikata wani munkarin da za a yi maka shidda a kansa ba a gonar ba wani wani waki ma da mun da jira ga yazi to kamala ce dan ba ka yi ba ba in ka yi kuma wani kafi wanda bai ba shi ake cewa kara'a su tambi a wanda ba za a ce ka aikata laifin da za a masa wani ba'anin shari'a a kansa ba Allah ya sa mu dace مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا kar mu iya rika tafiya da takalmi idan an samu matsala da ɗaya. ko ya saka su duka ko ya cire su duka yan'alhu ma jami'an aw yakhla'hu ma jami'an ya sanya su duka ko ya cire su duka wa fi riwayatin ليؤتهما جميعا ma'ana ya sa su duka ko a ya cire su duka alhafi shi ne cirewa domin an ce kamar daga cikin hadisin alamatu sa'a ba su ne an alamati yake an tari da al'amatu rabbata wa الذين لا نعلم في wanda ba sa ta sanye da takalmi ke ce auli fi ma jami'a ma'ana yan'alhuma jami'an auli yusfihima da lokacin yasla'ahuma idan ka ce yusfihima daidai yake da yasla'ahuma ya cire متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع الشفع نعل أحدكم إذا انقطع الشفع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت ذاك الملك يسوس في الشفع إجير ذاك الملك وأنت هنا باير كوما والإيرين المهم ذاك الملك لا لا تقول kuma an ce shifta domin galibin takalman wancan zamanin ba ko ba shi wani galibi masu igiyar ne wani ya tsinke me za ka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka tafi da shi ha fala yamshi fi fi ukhra hatta yusiha kar ka rika tafiya da ɗayan da bai tsinke ba har sai ka gyara wannan yau za ka yi kenan ka zo dole ka cire in tafiyan ba ta kare ba ko ba mai gyara a kusa sai ka cire ɗayar ma da wata lalace ba ya zama duk karikin su a hannu kuma mun faɗa cewa akwai uzuri a kafan da takalmin da mai kuɗe ba to ba ne gidan idan ka bar shi saboda uzuri hadisi na karshe wanda a kai za mu dasa aya shi ne shine hadisu jami'in ba Allah fa'alu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن ينتقل الرجل قائما لا أنا مسلم ساعة كبيرة nuni ya zauna kuma muka ce wannan ba wai yana nuna abu ne haramun ba a tsarki ne kamala kuma istihbab ne istihbab al-qu'ud hina al an so in za ka sa din ka zauna wa zalika idza kana yahtaju min isti'alati bi yadihi fi musamman kana buƙatar taimakon hannu wajen saka da ka rika sa kana neman ka wadi kana neman ka zaɓi wannan kana neman kaza kaza musamman takalmi yana da matsi ko bashu galibi akan ko bashu ake yana da matsi to kaga akwai damuwa Allah ya samu da wannan shi ne darasin mu da ƙarshe sai kuma darasi na gaba wanda za mu shiga wani babin daban wata matsalar kuma ta daban Eh, muna fatan Allah ya nuna mana kare da lafiya kuma ba mu iko yi zuwa ya ba mu iko yi abubuwan da muke yi mai kyau Allah ka sa su shi da ka tsara su wanda muke rubutu ya Allah ka yafi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi Muhammad الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wannan yana tambiji ne kuma yana da kyau mu kiyaye yana maganar masu rubuta tambaya wato shi tambaya cikon ilimi kuma yana da kyau ka mutunta ilimi a kowane lokaci ita wani lokaci masu rubuta tambaya wani baya duba abin da zai rubuta tambaya wani ma ka ga takantan kamar canta aka yi a cikin da kyasa kawai ɗauka ya rubuta tambaya ya aiko yana da kyau mutum ya zama abin da zai rubuta tambayar da zama yana da tsafta yana da kyau ya fara yana da kyau a cikin littafinka akwai wasu 'yan takardu da ka ajiye su don wannan bukata don ya taso za ka ko ka nema a wajen wani Allah ya sa mu dace wannan kuma yana magana mata masu shafa su goda da su jambaki da sauransu wanda baya canja baya canja halitta wannan ado ne saboda haka kuma mun faɗa dama su dan adam aka yi to dan su wannan adam ba ne ba a cikin tazyibu khalqillah wallahu a'lam wannan kuma yake sosai da irin wannan kayayyakin ba kayayyakin canja launi kayayyakin mm, canja fuska su da kuma irin su jamfarci irin su sarrafin su kansu an hana mutum ya kara farce kuma ya zama yana cewa to shi farce an kiri shi aka sha balle ma a ƙara shi in ka ga an ƙara shi to dama mutanen banza su suke ƙara shi to kuma wanda ya ko ya su ka ga bai dace ba ko da haka mu sai da irin wannan kayayyaki in dai ya san cewa a kayayyaki irin na yin abin da shari'a ta haramta to bai dace a ci ya kai kar yi ƙoƙarin shiga cikin sha'awar mu'allafin su wasu ba la'allar shi dan ya rudar da shi ko ya kwaɗaita mai ana samun kuɗi ko yi ƙoƙarin yin abin da zai samu kuɗi na halal ya za ka iya samun kuɗi amma ya zama kudin zai zama wata bala'i ba ba yi amfani da same su saboda haka muke tsoron Allah da ya san cewa wayannan abubuwa shari'a ba ta son su to yi kokarin guje musu in har zai sa Allah a ciki to Allah zai ba shi wani abin da yake wannan alkhairi man tara ka shi an wata Allahu khairan min sai ba kuma bane yake iya ah, gamsuwa da haka ne Allah ya kare mu wannan kuma yake mutum da yake aski gemu ba kuma ba wasu bayi ba girma ne ya zo masa ba gemun na nan ba wai baya fitowa ba ne yana fitowa sai aski ai an sha darasi a kan gemu annabi cewa yi a kulli ha wa kafu shari lura ya gemu ku cire gashin baki ku rage shi amma gemu a rashi kuma yahud ba sa yin haka yake khalifu yahud a kulli ha wa kasu shani duk Allah ya ce mai gashi a fuska to kai kokarin raya jini kamala ce da daraja ta musulmi sannan kuma ka mutunta shi wajen tsaftace shi da ya gyara shi yadda zai yi kyau ya ba da sha'awa ba ka yi shi yadda zai burki da ba. Wannan kuma yake eh, mutum shi soja ne da hukuncin ake yin wakunsa. idan dokar soja ta sa ka aske ya zama maka larura ce dan ba za a ce ka soja ba don musulunci ya san girin a wajen to za ka bar wancan ka kamar kai tsaya a nan saboda bin doka duk da kuma mutum sani cewa ka'idar duniya ta soja ba doka ba ne a cikin kawai yahudanci ne ya shiga ciki ya karfafa shi kuma amma ba doka ba ne da doka ne da za ka ga kasashen musulmai sojojin su wasu suna cikin kai a cikin kasashen kafirai masu da'awar yanci za a cikin sojojin amurka a za aka yi samun ba to aka samu wani za ka ba doka ba ne amma dai haka kawai ka mai da shi doka saboda yahudanci musamman kuma saboda musulunci ya ce a yi haka to kada a ga shi'ar na musulunci da ya zama maka larurar da zai iya kai ka da kamar wannan wajen kuma musulunci na bukatar ka a gudu to sai ka rika bar askewa amma da jin cewa kai ba haka kake so ba amma kar ka mai da shi kuma abin da kake so na samu dama ka rika jin daɗi ni ai saboda ni ko da ni an ban dama a wannan kuma ka ga dama abin da kake so ne daɗi da shari'a wani dama shi abin da yake yi kenan yana da tabbobin abin da ya dace da shi to abu ya masa sai ga yana ya dace yana tsaba yani a kai da an zo inda bai masa ba kuma ya jawo lankwashewa yana neman bana a cikin wani babu kitab wajen tsoron ba sai ku yarda da wani sashi ne ya burge ku ku kasance ce wani sashi ne burge ku ba Allah kiyaye zama a ɓangaren dattawan nan suna mai faru Allah ba shi lafiya yana jiki yanzu ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya ana gina mai yanzu a kowani ma saurayi kuma yana dawowa da kwakwatano sun yi accident ba shi lafiya shi ma Allah ya ba shi lafiya da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda yanzu hakan ma bai da lafiyar daurewa ya zo ba gaya mana ba Allah ya ba shi lafiya Allah muna roƙon ka kan ya rashin lafiyar da kake jarraba mu da shi zama kafara ga zuban Allah muna roƙon ka haɗuwar mu a Allah ka sa mu gan mu haka aljanna Allah madaukakin sarki ka hana mu tutar ran mu a cikin abin da muke koya ka ba mu tutar yin abin ko da ran mu bai so Allah ka sa mu danna suka san mu yi abin da kake Allah ka tabbatar mana da gaskiya ka ba mu iko aiki da ita ka nuna mana ƙarya ka ba mu iko guje mata wannan ƙasa ta mu Allah ta tsara zama mana da ita lafiya wannan shugabanni da ka ba mu Allah ta tsara mana juriya da haƙuri abubuwan da muke fuskanta na kunci da yi fatan Allah ya sa su zama alkhairi mun cikin da kunci yake ana sa ran zai sauki Allah da lokacin sarki ya sa cikin waɗanda suke da tunani masu amfani da sauri akan tafiyar Allah ka sa su gane Allah ka tabbatar mana da ni'imar da muke hararwa. in akwai shari da fitina Allah ka mana iyaka da ita Allah ka tsare mu da imani ka sa rayu cikin imani ka sa mu imani Allah ka mu cikin mu ne Allah muna roƙon ka ka mana rayuwa abin da ku karfin mu Allah ka mana wanda za mu iya ka sa mu yadda kake so Allah ka ba mu ikon zaman lafiya da junan mu Allah ka ba mu ikon yi wa junan mu uzuri cikin mu Allah ka da hana su zaman kashe da ba su abin yi masu bukatun iyali ne Allah musu ‘yan matan mu Allah ka hana su lalacewa Ka lalace ka dawo su daidai Allah muna roƙon ka ba su mazaje na gari Allah muna roƙon ka masu iyali ka yalwata musu ka ba su yadda za su yi iyalansu malamin da yake jagorancin wannan wuri Allah ka san halin da yake ciki ka kai masa ɗauki Allah ka fito mana da shi lafiya Allah ka sa ya zama alkhairi a rayuwarsa iyalansa Allah ka tsara musu haƙuri wajensa Allah ka taimake mu da taimakonka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك لنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين